أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن شاء الله درس منا darasin mu na tara cikin salatu rasail na Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala za mu tashi akan gaban da malam yace an-nifaq wa anwa'ihi wa anwa'uhu malam yace munafurci da kuma nau'o'in sa idan aka ce munafurci munafurci shine mutum ya kudurci abu a cikin zuciyarsa mutum ya kudurci abu a cikin zuciyarsa muna tare kuma ya zo ya nuna muku kishiyan abin da ke ransa a zahiri gane ku mutum ya ƙuduri abu a cikin ransa idan ya zo cikinku kuma sai ya nuna muku kishiyar abin da yake cikin ransa gane ko munafuki shi ne wanda matsalar mu ce a ran shi baya son amma in ya zo gaba gaban ka ya nuna cewa mai kaunar ka ne shi to wannan munafiki ne to irin wannan munafircin iri biyu ne sai sa malai ce annifaqu nau'ani munafirci ya kasu kashi biyu akwai nifaqul i'tiqadi kufarci na aqida yaya kufarci na aqida mutum ya zama a cikin ransa kafiri ne Hmm? a cikin ransa shi kafini ne amma in yazo sai ya nuna cewa shi musulmi ne wa nifaqul amali sai kuma wanda aikinsa irin aikin munafikai ne amma shi ba munafiki bane gani al-awwalu na farko malam yace al-i'tiqadi nifaqul i'tiqadi ya kasu wa huwa sittatu anwa ya kasu kashi shida na farko takzibur rasul sallallahu alaihi wa sallam ƙaryata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi gane ko to irin waɗannan sune ne a a a a fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada gane ko wa minhum man yastami'u ilayk daga cikin munafikai akwai waɗanda suke zuwa su zauna su saurare ka ya kai manzon Allah hatta idza kharaju min indi in sun fita sun bar gaban ka kuma sai suna tambayan qala allazina qalu lil ladina utul ilma sai wa'an masu ilimi cikin matsiyata sai zo suna cewa ma da qala anifa me annabi yake faɗa ne dazu gane ku to shi yasa qalu kitabi masu ka dauki irin wannan sai a tura wasu su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ifatu min ahli kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un ku kudrin kun je ku kun yi imani da abinda ake yake hannun muminai a farkon rana can da yamma kuma sai ku zo ku ce ku sun kafirta ba dan komai ba mun kufarci ne suna son mutane su gane su fahimci kamar cewa addinin ƙarya ne su su bar addini an gane ko Allah ya ta maganganu akan irin wannan munafirci a aljanna a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا Hmm? kuma su ne za ka ji a munafikan su ne har Allah yake hana su fita yaƙi ma Wani aradu khuruja la lahu udda da suna son fita da sun tanadi walakin kariha Allahum bi asahu Allah ma yaƙi zaburar rasu ne Allah ma baya so su je saboda munafikai ne fa sai Allah ya sa suka yi nauyin jiki a ƙila ƙodo ma alqa'ilin sai ku zauna tare da wayanda suke zaune law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da a ce sun fita tare da ku ba abin da za ku kara muku sai barna da kafirci ai ma zadukum illa khabala ai illa kufran wa fasada wala awba'u khilalakum yabghuna fikum alfitna wa fikum sama'un gane ko a cikin su Allah ya ce wa minhum man yaqulu zalli wala taftini ko da sadaka suka yi Allah ya ce an fi an aukar hannan yi taƙabbala minku saboda imani bai tabbata ba kuma irin waɗannan munafukan su ne Allah ya yi magana a kansu a cikin suratul ahzab sai dai qulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake alƙawari yake yake cewa a a ubitu a yakin khandaq yace ubitu mafatiha kaza uqitu a kaza Allah ya ban garin Farisa Allah ya ban musulunci sai ya je gurin sai ce ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura a zuciyarsu duk abin da annabi yake faɗa ƙarya ne amma in sun zo gaban shi sai su nuna cewa su muminai ne to irin wannan munafirci ne nifaqul itiqadi yana cire mutum daga musulunci nifaqul itiqadi daga ciki akwai takzibu ma ba'd ma da'a bihi rasul nau'i na biyu shine ka karyata wani sashi ba duka ba ba duka ba amma ka karyata wani sashi da abin na abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi malam abin da da yawa daga cikin shi'a da kike tambaya akai malama Aisha abin da suke yi kenan saboda hikdi malam kawai suna bakin ciki ta ya kai ka zama sahabi su ba su zama sahabi ba sai su zo kawai sai su ce abin da ka faɗa duk ƙarya ne annabi ya faɗi abu sai su ce kai akwai duba da sakel abin nan a duba kamar ‘yan ƙur'aniyun ‘yan ƙur'aniyun ko wanda wasu za su yi imani da ƙur'ani da abin da yake cikinsa ne amma hadisi su ba su yarda da shi hmm. amma sunan da ya fi dacewa da su a ce musu munkiri sunna masu inkarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gane ko to su ma waɗannan kafirai ne za su yi imani da wani abu a nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mun yi imani da wani sashi kuma ba mu imani da wani sashi ba wa yuriduna yattakhizu bayna zalika sabila suna son su ɗauki hanya ya zama sun yi addini a tsakanin haka sun yarda da wani abu kuma ba su yarda da wani abu ba Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqa lalle waɗannan su ne kafirai na gaskiya saboda munafirci ne a zuciyarsu sun nuna su musulmai ne amma kuma a zahiri su a zahiri sun nuna su musulmai ne a zuciyarsu kuma ba su yi imani ba mun gane ko daga ciki kuma nifaqul itiqadi bughbur rasul sallallahu alaihi wa sallam malam wannan ma yan shi'a sun shiga ciki kin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma munafurci ne yana cire mutum a musulunci gane ko la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce ɗayan ku ba zai zama yayi imani ba sai in yana so na sama da uwarsa da ubansa da matarsa da ƴaƴansa da dukkanin mutanen duniya ya zama ni ne fes hmm? kaga kuma in da yar da gaske kake son sa zaka mar da'a ko shi yasa alqadi ya kawo baitin kadda hubbal ilahi wa anta sahu? Ya ce kana kira kana riya cewa kai masoyin Allah ne kai masoyin manzan Allah ne kuma kana saba ma Allah kana saba manzon Allah sai inna hadha fil qiyas badi'u ce wannan ai sabon magana ne shirme ne law kunta sadiqan fi hubbihi la'ata'ahu inda da gaske kake son sadaka mar kamar da'a me yasa innal muhibbu liman ahabba mubi'u masoyi yana biyayya ga wanda yake so haka ne ko ba haka ba in dai har da gaske kai masoyina ne zaka bi ni ko matarka ne dafa min ruwa ba zan dafa ba ki dafa mana abinci ba zan ma dafa ba kar ki fita sai na je kar ki yi sai na yi me yasa kike ma haka ni wallahi fa dan son ka fa ina son ka kawai dai haba malam akwai soyayya dan <laughs> haba a ƙarshen raini wayo ma kenan kun gane ko to kiyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nifaqi ne kuma in nifaqul itiqadi ba bi ma a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ki ko kyamatan kyamatan wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hmm sasa ko wanda yanzu aka shi musu yana cewa shi musulmi ne amma kuma yana kyamatan a ce lizzakar mislu hazil unsayayn a raba abu kashi biyu a bawa mace ɗaya a kashi uku sai a bawa mace ɗaya a bawa namiji biyu shi a gurin shi an zalunci mace kuma yana kyamatan haka yana kin haka hmm? tansiful irf ba hmm. akwai wanda shi ba raba abin nan nan ba ma shi yana yana kyamatan mutum ya aure mata biyu ko uku ko hudu sai cewa in kai ba maye ne, mace ɗaya ba ta wadatar da kai ba saboda shi wawa ne ba shi da hankali malam kaga ta dubu zauja yawan mata abu ne da ya fantsama a cikin larabawa sai kaga mutum a ce matan shi talatin matan shi saba'in Don Allah sai aka zo aka ce to ya zama hudu hudu malam a yanzu aka fa mata sun ninka adadin maza su uku ne ko hudu a duniya malam ko garin nan kashe kashe da aka ta yi na kwanaki wa aka kashe boko haram ya kashe mu namiji sojoji ma in sun zo maza suke kama wasu kashe malam kuma ko yanzu ku je asibiti ku tambaya wallahi in aka yi haihuwa hamsin arba'in mata ne bai fi takwas ne ko tara maza ba arba'in arba'in da wani abu mata ne malam a ajina nan islamiyya aka samu kusan mata shida ne ko bakwai suka aihu ba wanda ya haifi namiji duk mata suka haifa to amma sai mutum ya zo yana kyamar irin wannan karantarwar to alama ne na yana da kulli a zuciyarsa akwai hikidi cikin ransa munafiki ne nifaqul ƙadi. kuma irin wannan munafincin yana cire mutum daga musulunci sai kuma al bin khisabi dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam sai kuma mutum yayi tattaki don ganin ya ja addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ƙasa mun san akwai masu haka yi akwai masu haka akwai wata mata da ake gadara da ita tana human right human right human right na rantse muku da Allah wata ranta fito ta wani magana da ya bamu mamaki sosai na rantse muku da Allah dokan musu tana kaskantar da addinin musulunci kuma sunan ita musulma ce yar boko ta waye in dai har wannan shine boko to Allah ya tsinewa irin wannan karatu karatun da zai sa ka zo ka raina addinin ka har kai tattaki don saukar da addinin ƙasa na shida kuma alkarahiya lintisar dini rasuli sallallahu alaihi wasallam ka kyamaci ka ki taimakon addinin musulunci addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma munafurci ne mun gane ku fa hadhihi al-anwa'i sitta wa'annan nau'o'i guda shida sahibuha min ahli darkil asfali minan nar ma abocin shi yana daga cikin wayanda suke can karkashin wuta a cikin jahannama innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira lalle munafikai suna can kasan wuta kuma ba za su samu mataimaki da zai zo ya ceto su ba asani nau'in munafurci na biyu نعم يكفي هكذا to wai da ni na so wai mu gama ƙa'idatu sani in yaso a nifaqu sani in mun je mu gobe sai mu yi a risalatu salisa saniya gabaki ɗayan ta ma ko ko ya kuka gani to mu tsaya na kusa ila hadal hadith insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk